Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. makasudin wannan fili shine na mai da hankali kan abubuwan da ke kawo matsala a cikin wannan ƙasa ta mutanja da kuma eh, ɗauko hanyoyin da za a warware su haka batutuwan da suka fi jawo hankalin jama'a ku rike da kyau sido kalangu na watsa shirye-shiryensa a cikin yankuna 31 na nijar tare da haɗin gwiwar wasu gidajen rediyo da ke hulɗa da studio kalangu kuma waɗannan gidajen rediyo suna watsa shirye-shiryen sido kalangu a kai tsaye a wasu mayan birane da yankunan Nijar kamar Arlit, Jirozerin, Mainisurwa, Magarya, Tamaske, Buza, Filinge, Birnin Gaure, Dalbol, Sai, Tanut, Madawa da Kwaro da Dogon dutse Walam, Kaɓalewa da Ingimi da kuma Kwartagi da ke cikin birnin Yame na biyu. mu tau za ta mai da hankali kan shirye-shiryen shiga makaranta a bangaren lise da college. Sanin kowa dai ne ginshiƙin ci gaban duk wata ƙasa na dogaro da ilimi. Kamar yadda ake faɗi, ilimi shine lantarkin duniya sai dai kuma a Nijar wannan batu na fuskantar tanakaki tun yau da 'yan shekaru da dama. Tsarin ilimi a Nijar na cin karo da ƙalubale masu tarin yawa. da suke bayyana bisa yajajen aiki daga bangaren malaman makaranta har zuwa dalibai da ke fatan ganin an biya musu bukatunsu na zaman rayuwa da na karatu. waɗannan yajajen aiki sun kawo matsala da kuma sauya akalar ci gaban karatu a Nijar duk da ƙoƙarin da ake yi na gudanar da darussan tilawa da malaman makaranta suke yi amma duk da haka ba su kai ga kawo ƙarshen darussa ba a tsawon shekara. kuma wannan matsala na ci gaba da karuwa duk da yawan tarukan da ake yi domin ceto karatun boko a wannan kasa ta ta Nijar. Gwamnati da ƙungiyoyin malaman makaranta kowa na tsaya a kan bakansa lamarin da ke kara tura eh, wato makaranta ilimi a cikin wannan kasa ta ta Nijar cikin matsala na rashin warware waɗannan matsaloli da ke tsakaninsu. Da farko cikin wannan shiri na muhawarar Sido Kalangu za mu tattauna kan shirye-shiryen shiga makaranta, sannan kuma mu taɓo matsalolin da malamai da ɗalibai suke fuskanta da ka iya zama wani dalili na kawo cikas ga shiga makaranta na wannan shekara. Kana kuma mu dawo kan illolin da ke biyo bayan rashin biyan bukatun waɗannan koke-koke daga ɓangaren gwamnati game da batun koma karatu a na wannan shekara daga ƙarshe kuma za mu duba hanyoyin magance wannan matsala. Domin tafiyar da wannan muhawara Sido Kalangu mun gaito baƙi guda uku. Daga cikinsu akwai Abdurrahman Salifu na ɓangaren ƙungiyar nan ta da College. sannan buhari mai dawaki na ma'aikatar ilimi ta ƙasar mu ta nijar mai gabatar muku da wannan shiri shine malamin ma'ada. Tuma da bari mu fara da wato wakilin ma'aikatar ilimi ta wannan ƙasa ta mutanjiya cewa da Buhari mai da waki. Malam Buhari mai da waki batun shiga makaranta ta wannan shekara za a yi ta a ranar 18 ga watan Satumba. Shin a duka faɗin ƙasar mutanjiya ko za a cewa komi ya kammala komi ya zo daidai wannan shiga makaranta za a yi ta tabbata ne? To, mm, na gode da wannan gayyata da kuka muna da sunan minister da zanseman secondaire kuma ina fata wanga shiri naku da kuke yi ya zama eh, darasi ne abinda zai kama mutane eh, shi ka musu abinda suke su da kun gaye ka ce eh, radiyon duka cikin karkarar Nijar ana jinta ita ce babbar radiyo ma za a cewa da shi talaka ke so shi ji abinda bai taba shi ba kuma na ga alama wagga radio ta kulle eh, talaka sai ya ji abu bai waɗannan radiyoyi na mai ko na mai birane ba su aka mishi wannan abu ya yi kyau kuma birane na gode da wanga gayyata da kuka mana yanzu ni kuma bisa wannan eh, wannan tambaya da kai min bisa shiga lokal za a yi kalamar rantare ta takwas ga wannan watan Allah kamar da altanin na tahe lalle eh, in shaida maka shekaran jiya mun ka kare taro da su mun ka kwana uku muna muna mun ka yi shi juma'a da ral ga samedi da dumashi Mun mhm. gane ni ko mun da lokacin da muka yi talon nan duk an tsara komi da komi duk shirye-shiryen da kamata a yi da ba ma rantar ta banda gobe eh, ta wancan sati har ta wancan wata wanda zai kama duk komi da komi mun yi zancen kuma gaskiya in faɗa maka da zaman da ake yau rantar yayin ta za a yi da mun shirya Um, komi da komi mun shirya kaga takardu mun kaye eh, kaye nan duka na lise dai hmm. lise nake ci maka duk ko ina yanzu suna nan ma suna ba su cikin eh, abin ga cikin eh, minene cikin makarantun ne ka gane ko kuma banda kayuna mu an siyo komi duk abin da ya kamata dai a ce yaro ya fara da shi kan kayye ne kan bik ne kan krai ne kan arduazin ne wannan ake shawa ga tablo komi da komi an kare kuma wani fanni malaman makaranta su ma mun raskunan su duk inda babu malamin makaranta mun kai shi duka ko ina in dai in dai rantar ta banda gobe ce sha Allah ana yin ta kenan yadda ne saurare ka kenan komi ya kammala komi zai je yadda ake bukata shiga makaranta za a yi ta a wadda ranar da gwamnati ta tsaida cewa kusa ga watan eh, Satumba eh, to kenan eh, in dai na ji yadda kace din kenan wannan yana nufin duka wasu koke-koke na malaman makaranta da su ɗalibai dukun biya su to eh a huskas eh, lise ban ci maka wani waje ba kwa mu ba mu san akwai eh, wasu ban san akwai wasu matsaloli ba matsalolin da ba mu shahi ba na'am tunda shi yaro um, principe zakkuwa na shi ke shi amshi darasi na'am ka gane ko zakkuwa na kinan wanda zai zakkuwa shi amshi darasi ban ga alamar shi na da wata matsala ba wadda ban da darasin da za ba shi domin in akwai kalsoshi tunda mm. lise mm. babu payot kun san da suna haka ko ko ah. lycée ya fa de fayot duk lycée Niger sai dai college ne a da fayot babu eh, wato na dan lycée babu dan lycée na na babu wannan tuta amatori different kuma yanzu ma an samu eh, hulɗa da kasashen waje nan surtu gare ne mai da adda fayot mun samu kalsoshi da yawa ana ana ta da nan zuwa ƙarshen wannan wata Eh, class waɗanda za su zama a maturity finito sun kai arba'in ko hamsin ma ka gane ko lise ba pilot ka ga mushe gashi bai da darasi eh, ya kamata ya samu awa goma sha takwas eh, duk sati sai ga yana da awa biyu ko uku a rarke macer nan da kike yi in ka ɗauki mai nasoro ko ko gingimi sai ka gama ba da mushe. Tuma da duka duk wannan mun yanzu dai abinda muka rike kan maganar ka shine dai gwamnati ta tanadi komi na mm. ganin cewa wannan shiga makaranta ta wannan shekara a mm. bangaren college da lise eh, ta zama dima eh, eh. za ta tabbata in Allah yarda. Insha Allah lise da lise da to ita college sai da cikin watan gobe le 2 October shi ma muna nan muna shi shari'a an tuka yanzu motoci masu kayuna sun haru su gomuna. To madalla. Bare mu dawo kan wato Abdurrahman Salifu na bangaren lise da koleje kashi abinda wakilan wato eh, ma'aikatar eh, ilimi ta sakandare ya bayyana shin akwai wani abu da za ka ce kafin mu mushe ga tambayar da zanima? to abin da dai eh, wakilin minister na asimin segondar ya gayi na saurara kuma da kyau in kuka yi la'akari mun rubuta takarda wadda muka zana sama wannan na koke na koke-kokenmu wadda muka aje tun 28 je ma eh, ma'ikanta na jihar mai masu kula da bannin karatu no. kuma abin da ke ci muna tuwo a ƙwarya shine muka yi la'akari ƙungiyar magagata mu da aka nada sabon ƙungiya ce kuma da muka zo mun tar da shekarar nan talakwal tana fama da matsaloli muka ce daga ta mu ba mu rubuta ta mu aji in mu rubuta ta mu aji cikin lokacin ake karatu ba za mu taɓa jin daɗin eh, yadda za mu yi eh, mu ciyo kan matsalolin da ke da kwa cikin lakwaloli muka ce a ah, mu tsaya in vacance ta yi lokacin hutu da ake bada babba mu aje wannan takarda don mu ba su lokacin da ya kamata a warware matsaloli yadda ya kamata mm-hmm. me mun yi la'akari ba a taɓa kiran mu don mu sasanta saman kan wannan takarda to ina so mun yi hita da yawa bisa kan wannan saboda akwai duk wani gidan talabijin da rediyo na jihar Nyamai mun kira su don mu nuna ma mazamnan jihar Nyamai da kewayenta matsalolin da muke fama da shi me muka yi constaté da jiska present ba taba kira mu har yanzu ba a kira mu mm. ta saman kan wannan in ba eh, association na parents lev shekaran jiya da suka kira mu dan sun ji mun ce ba za a yi rantare ba na lise mm. muna saman kan wannan saboda ba abin da ke nuna mu cewa rantaren nan akwai ta me yasa in kuka yi la'akari akwai lokololi wanda ruwa ke kwanta ciki mm. har yanzu ba ka kasa aka zuba cikin su akwai kilasoshi wanda eh, ba su da huta Mm. wutan nan tasu ba a gyara ta akwai tabul ban wanda ya kamata a karo saboda duk shekara adadi na ɗalibai karuwa yake cikin lokololi kuma akwai ajujuwa wanda e, plafunan insu ya haɗu kuma suna son gyara tiras ya hau shi da ya kamata a gyara ba a yi shi ba mai muna tambayar kanmu ya zai kamata a ce ana shirye-shiryen rantar wa'annan matsalolin duka ba a ciwo kansu ba mm. kuma akwai ajujuwa da aka fara gini tun 2013 zuwa yanzu ajujuwan nan akwai klasoshi wanda icce ma kenan ga tashi cikin klasoshi eh, wannan mm. kuma abu ne wanda muka yi la'akari da shi mun je mun diba shi mun gani shi yasa muke gani shi kenan ina fahimce ka wato wannan shiga makaranta da gwamnati take ikirarin za a yi ta a sha takwas ga wata bangaren wato eh, lise kenan a wajen ku ba gwamnati bai kammala komi ba a wajen mu ba a kammala komi ba kuma ba abin da ke nuna mana ana shirye shiryen rantare ba abin da ke nuna mana saboda mun shinna da aka ce da kai na kuma in ba ɗalibai sun zo mu ga yanda za a raba musu shine ba mu gane ba saboda ko an ce akwai rantare lise inda kansu akwai inda kilasoshin da ya kamata a gyara da ba a gyara ba hmm. wannan kowa yi la'akari da shi akwai lise wanda sabon creation ne wanda aka yi kariya su ne ke fama da manyan matsaloli da ya kamata a ciwo kansu. Mm. To yanzu ya ne kuke ganin za ku tilasta ma ko kuma za ku tankwaso gwamnati na ganin wato waɗannan buƙatu na ku an warware su. Yanda dai ya kamata mu yi shi ne ba a ɓoye ne ƙungiyar ɗalibai 'yan makaranta in ce a general USN musamman ma ƙungiya ta sakandare ta jihar Yamai kowa ya san yadda suke tsaya tsayin daka na kwato haƙƙin siyan da ya kamata da matakai ƙwararri su ne za mu bi mu ba mu tambayi abin da ya ƙarfin gwamnati ba saboda abubuwa ne da ya kamata a muna da ya kamata a ce an sa cikin eh, ci gaban makarantun ne na jiha mai mai ba a yi shi ba shi yasa muke kira da babban murya ga ɗalibanmu na jiha mai su sun sani saboda su suka ba mu shugabanci yau ba mu muke tilasta ma gwamnati sai mun yi kaza no na baya gare mu suke tura mu alatila sai mun musu kaza alatila sai mun musu kaza yau mun kungiyar mu ba boye ne ba akan kowa duk kowace lakwal sai mun kira shugabannin eh, uben kungiyar da ke da kwai ta ɗalibai mm. ku zo ku gaya mana matsalolin da ke da kwai sati duka muke wannan in sun zo sun gaya mana mu da kanmu kungiya babban kungiyar ta jihar mai sai mun je cikin lakolin mu diba a ah, anya wanga matsala da wanga suka gaya mana haka ne mu je mu diba da kanmu yau kun gani akwai matsaloli masu ɗimmin yawa wanda sai an yi rantare ne ake ganin su me abin da muke nuna muna cewa rantaren nan ba za mu taɓa yarda a yi ta ba shine ajujuwan nan da aka ware gini da ba ida ba tun musamman shekaru da shuɗe yau shekara hudu kenan ko uku ajujuwan nan na nan aji muna tambayar kanmu in mun tambaya a ce muna babu kuɗi da za a da za a sa a ida ajujuwan nan babu kuɗi aka fara gina su to muna tambayar kanmu mu dai ke yanda aka yi sa kuɗin da aka yanda aka yi aka samu kuɗi aka fara gina su haka nan za a yi a samu kuɗi a ida su kenan yanzu ku wannan shiga makaranta eh, babu babu a wajen namu kai mu dai kai a wajen nan babu ta To sanin kuwa ne ci gaban duk wata kasa ba zai yiwu ba idan babu ilimi kuma a wannan ƙasa ta ta Nijar tun yau da 'yan shekaru ne ake fuskantar matsaloli a ɓangaren ilimi a wannan ƙasa ta ta Nijar a bangaren sakandare da koleji da dai jami'a wanda kuma waɗannan matsaloli suna tahiya ne tare da jajen aiki na malaman makaranta da kuma su 'yan makaranta kan kansu da kullum suke tsaya kan bakansu na cewa sai gwamnati ta biya duka bukatun nasu wannan matsala ta sa wato shiga makaranta a kowace shekara take ja da baya musamman ake fuskantar matsaloli domin samun wato wata dama ta ganin su uwaye makaranta sun zo da tasu gudunmuwa wato mun samu yin ta bakin wasu daga cikin malaman makaranta da kuma su 'yan makaranta baya da haka kuma muka samu kungiyar uwayen 'yan makaranta inda muka tambaye su wato ra'ayin nasu kan wannan batu na shiga makaranta a cikin wannan ƙasar ta mutum jihar ga yadda suka ce. a nan bangaren mu mu ba mu tun bara zuwa yanzu ba mu zamana ba ba mu kwanta ba tun bara mun ga abin da bai muna daɗi ba jiya ma mun halartu da section college lycée ta nyame sun kawo kukansu cikin point da yawa yanzu muna bisa hanya mu zamana tare da su da bangaren gwamnati direction regional de l'enseignement secondaire mu gan tsakanin mu da gouverneur na nyame abin da ya kamata kowa ya yi kowa ya yarda da shi kowa ya amince da shi don mu samu mu yi mu samu shekara wanda ya yi wanda ya huce. mu ina so shaida ma uwanmu eh, tun da harakan yara ta kowa ta kasa ce tun da gobe su ne manyan gobe aka cewa mun ka yarda da wannan yauni da an ka azamuna kuma mun ga lalle yara su da kansu da gwamnati kowa ya ba mu hanya da cewa lalle in mun zamna tare bisa tabul guda ana iya a samu a sasanta. tunda duk abubuwan da wanda sun ka tambaye abin da wanda ya kamata a sa su ne a yi musu don su su jin daɗi rayuwarsu cikin harakan karatu tunda ya shaye mushanni ya shaye klas ya shaye tabul ya shaye eh, harakan allocation nasu da komi da komi to wannan mu yarda da su mu yarda da shi kuma gwamnati ta da kanta ba ta ce ba ban za ta yi ba amma tana so akwai wanda abubuwa ya kamata a yi da wuri akwai wanda ana yi a bisa hanya bisa hanya ta iya cikin wata karatin nan ana yi ana ciwo kan wasu problem guda guda sai insha Allah sai a samu inda za a sai da shi to shine yanzu dai wannan zama insha Allah nan zuwa gobe ko ba jibi mu za mu zamana tare mu gano lokacin nan ne za mu nuna iya muke ga ka saya cikin tahiya ga abinda da gwamnati za ta yi mun ta yi ma yara ga abin da yara suka yarda da shi. To Madala, kamar da dai wato kuka sani kungiyar wayan makaranta tana ci gaba da kawo tata gudunmuwa na ganin cewa wato karatu a cikin wannan ta mu ta Nijar an ci gaba da yin sa yadda wato ɗan talaka za samu su samu ilimi sosai don haka a yaushe kungiyar na ta wayan makaranta take kira gwamnati da su kungiyoyin malaman makaranta da kuma 'yan makaranta na ganin an ci gaba da sasantawa domin a bullo da hanyoyin da za su taimaka ga ci gaban karatu a cikin wannan kasar ta jihar wato malam dawaki ya kake ganin wannan sako ko kuma wannan kira na uwayen 'yan makaranta To gaskiya ina jiddida musu san kasan uwayen 'yan makaranta suna kawo gudunmawa kwarai ga tahiya karatu Nijar. Gaskiya da sunan ministar ina mm, kai musu godiya musamman. kuma wannan abin da suka ce mu wajen mu babu matsala tunda ko da wani lokaci duk wanda ya ce kina son ganin minister ko ko wata direction ko ko wata direction general mu kohin mu kullum a bude suke ko da wani lokaci akwai ma lokacin da sai ga akwai wata rankwantar babba da kamata yi amma in ka mun ga wata sandika ko yara ne yan waɗanda mu za suna son su ga minister sai ga an hwasa a ce nan su a da priority eh, matsalar su nan garin ne take ganin ne garin ne To, mu ko ka san mu muna aiki ga ƙasa gaba ɗaya ne. Mm. Ka gane ko daga ƙasa gaba ɗaya ne. da abin da kai a sauran yankunan ƙasa Nijar babu wata matsala ta shiga makaranta eh, musamman a abin da ya sa ni ga maka da zo magana da nice maka eh, bawon gama shekara ta 24 mm. ina aiki cikin kakar Nijar ba an tuka galuluwan da ban zo ba gari biyu ne dai ban sani ba yau waɗanda dai ban sa ƙawata ba Mm. Dukka garuruwan Nijar inda dai adali sai gari biyu ne nan kusan Mutera da Bilma. Garuruwan bi biyu ne abin zo Abin da sa kaji nace maka ni ban san da wata matsala don ni na zo na gani. Mm. Na zo na gani na ga wadda yanayin kalisosi shike. Na zo na gani amma nan ya mai ita ka san ne ya mai tumbin giwa ce. Haka. Ka gane ko shine mutane ba su iya ganewa. mai tumbin giwa komi ka samu ta wako shi za ta yi ba. amma duk da haka. Amma ka gane ko amma shi ɗana da yake haka nan ni ina son in kira shi da babban murya su tambayi gwamnan jiha audience a tattauna Don shi makaranta warkunka ce ne lantarkin duniya ce in ta sami miskila ba Niamey kaɗai za ta samu miskila ba Nijar ce duka kuma ita ko Niamey ita ce a yayar komi da komi ka gidan kawai duroba ce ko To mu dawo kan wato batun wannan shiga makaranta a eh. wannan bangare nasu su sun bayyana cewa wannan shiga makaranta kamar a siyasantan ake yin ta. To ni ni gaskiya <laughs> ga dan uwa ka gane ko ni wallahi ban ga siyasa cikin ta. To da ni technician ne ba dan siyasa ba. Na'am. Ka gane ko annan a yanzu ban ce ban siyasa ba amma ga wannan wurin kowa sanni can minister sun san sun san da sanani ban ka siyasa bisa lakwal saboda na tabbata lakwal ita ce a kowa mu kowa ne ne lakwal ce a shi kenan ba a ka siyasa cikin lakwal mm. ka gane ko amma da yace ta ta siyasa ce kai ba ta siyasa ba ce mm. inda ka babu kayuna ka a ce ayi lokal ayi rantai babu kayuna la sai in ce ba bai kamata ba lalle an ka kai kayuna mai dimbin yawa duk dan lise sai ya samu kayunan da ya samu bara ka gane kuma sai mun ga baran an ka samu matsala cikin lise babu mu suna isasshi waɗanda an ka hala da su bana gawa da in ga muka daga kowa da kowa ya shiga an ga kama an ga kama aiki an ga kama aiki an ga kama tankada ana rarrai tankada ana rarraya mu suna da basu da aiki da yawa mm-hmm. ba su da kwazo haka ba ba su da kwazo waɗanda ba su da aiki kawai yanzu for example wadanda ce maka kaga awa biyu ne gare ka na yame a lokacin can gingime ko nan ayyaru ko ko can nan abala ko ko eh, cherozirin ma cerkin nan taka ba ta da mushe mm. kaga kenan awan nan biyu sai a ɗauke su a ba wanda adda awa goma sha shidda sai ta tashi awa goma sha takwas kai ko sai a ɗauke ka a kake inda aka so to kaga aikin da mun kai bana ga shi yasa mun tantance eh, mushe wanda ba waɗanda ba su da ba su da yauni eh, mushe yadda ɗari biyu eh, yadda ɗari biyu an ka aika su cikin jihohi kuma kawai celibat kawai wanda bai da nauyi sosai kawai wanda bai da gida bai da armi ko kuma cewa da ba ta almi ko ko wance zawara mai ɗa guda ko mai ɗabi biyu kasan ba a gama ta da mm. wadda an ɗabiyar kuɗa shidda. To da kun ka ce komi kayayyaki dai na karatu duk komi mun sa. Shin a bangaren wato malaman makarantar su kuma akwai su an tanade su. Shi ne nace maka mun yi da redeployment shi ne ake jawo redeployment inda babu babu musanni mun kai mm. ko ina mun kai. ni ba siyasa ba ce ba ho siyasa ba ce ba zancen siyasa ba ce amma lalle na tabbata ni an tanke technician na tabbata gwamnati ta cina mu garanti ta da komi domin wannan shiga makaranta mutum kowa abin da ga dama na kiyan yanzu dai idan wato masu sauraron mu wato talaka mm. suka ji ka mm. hankalin su zai kwanta haka cewa wannan shiga makaranta a wannan shekara za a yi muna muna muna muna wani abu na'am duk director kin da yake ma 11 babu kayye uban shi shi ta shi uban shi zo shi gaya mana. Kena eh, babu wannan a eh, sai uwaye yan makaranta sun yi sun sai kai. In dai lokal ta gwamnati ce ban ce eh. lokal mai zaman kanta ba. Ah. Ta dai gwamnati wannan babu sayan babu kayuka ko su littattafa. Bai yi wannan. Duk wanda duk uba na haɗi duk uban faran da labkin da mushe ko ko director ko provisor ya ce ma dan shi ta shi so kayuna. to ya kai shi kara shi zo shi muna shirin shi shiga abin samu to mun gode eh to kai ka ji wato kira yake ran da kungiyar wayan yan makaranta take na ganin da ku da magabata da gwamnati an sasanta mm. shin na matsayin ita wannan kungiya ta wayan yan makaranta eh, ma'aifan naku da suke kokarin na ganin wato ɗin nasu suna ci gaba da zuwa makaranta kun san yau kyawun abu shine in ma'aikinka ya kira ka kashe ka saurare shi da babban murya kuma mm. cikin ladabi da biyayya sun kira mu mun je mun saurara musu kuma yadda na gayyana haka muka gaya musu matsalolin da muka yi fama da su mm. suka ce a inda haka ne gaskiya muna da gaskiya amma su abin da suke so gare mu mu tsaya mu dibi yadda za a yi a ceto makaranta ta jihar yamai saboda yau in kai la'akari komi aka yi sai a ɗauka a turo a aza saman kan yamai su su ne abin da suke gani ya kamata mu tsaya mu da su mu sasanta saman kan waga takardar mu muka tsaya muka kwatanta musu daga ɗaya har zuwa 25 wannan matsalolin da ke takwai cikin takardar namu suka ce eh sun ji me yasa ba a kira mu ba mu sasanta muka ce wallahi ba mu sani ba shi dai gwamna da kan shi dai ba ƙazayi muke mishi ba kuma ba karya muke saman kanshi ba shi da kanshi ya ce mu ka takardar nan mu yi haƙuri yadda anaga take a ida saboda in kuna tuni a april daga april zuwa karshen shekarar nan duka an samu tangarɗa mm-hmm. eh, eh, ɗalibai suna yaji mushanni suna yajin aiki mm. ɗalibai su ce ba su zuwa karatu mushanni na yajin aiki kun gani sai muka ce to a da yake shi sabon gwamna ne mai sabon zawa mu mishi permitir in wannan te in ba shi daman wannan don mu gani yadda ya kamata a ceto eh yanzu muka yi wannan an zo ƙarshen shekar an yi da duk wani jarabawa da za a yi sannan muka yi da takardar nan mu wadda muka nuna ma kowa muka aje mishi takardar nan ya gane ta ba bai ganta ba ne ya ce to muka ce to ga shi ne mun bada wata guda a gani yadda za a warware matsalolin namu yau kamar yadda na gaye shi cikin lakololi akwai ruwa da suka kwanta su lise dai na nan jihar yamai lise duk lise da ke da kwai nan jihar yamai yawancin su ruwa sun kwanta cikin su mm. akwai kilasoshin da ya kamata a gyara akwai lise da ya kama babu wuta cikin su da ya kamata a sa wuta duka sabon creation ne masu fama da matsaloli masu ɗanmin yawa mm. su ne kamata a ciwo matsalolin wa'annan to ku duk da haka ɗin ba ku ganin ya kamata ku yi hakuri a shiga makaranta sai daga baya ku ga yadda za a warware na matsala tsakanin ku da gwamnati ko ku ba zai yi in kai la'akari in muka ce mu yi wannan su wa'anda suka sa mu gaba mm. wanda dan su muke nan abin da suka gai shi ne mu muke zuwa mu ba abin da mu muke so ba ne a'a yau duk ɗalibin da ke da kwai na jihar mai in yi ji ina magana ya san da a maganunuwa ne wanda su suke gaya mana yau in ba mu yi aiki da abin da su suke gai amana cewa da mm. suka ba mu na mun yi su kenan in ba mu yi abin da suke so ba ban ce mun ciyo kan wannan abin da suka ba mu. To duk da cewa haka da ai ya kamata ku san da cewa ƙasa tana fuskantar matsaloli kuma ba ku kaɗai ba ne gwamnati yake ƙoƙarin ya warwarewa matsaloli akwai likitoci akwai eh, ma'aikata da dama da wannan matsala ta shafe su. Ai ba ku kaɗai ba ne ko? Ada ka buɗe wani fanni da na so da na yi magana saman kanshi. Ba mu kaɗai ba ne. Me yau in kuka yi la'akari shugaban ƙasa da kanshi ya yi hito Muhammad Isu ya ce no lakwal duk wanda wanda ke cikin eh, Nijar lakwal daga shekara ɗaya zuwa sha shida banza take gare su. Mm. To, mu muna tambayar kanmu wannan magana da ya yi ko mu ne ba mu gane ta ba ko kuma eh, shugabannin lakwal ne ba su gane ta. Saboda in kai la'akari a naga an yi perturbanta ta yi mm. fama da matsaloli masu ɗimbin yawa. A yi jaraba ta biyu wadda ake yi sai da halin ha'ula'i aka samu aka yi shi. Mm-hmm. aka yi wannan jarabawa ba ma wani jarabawa na ƙarshen shekara ba jarabawa wanda ke wanga ya huce wanga ya fasi mm-hmm, mm-hmm. wanga ya redouble wanga a sallame shi da gida mm-hmm. muka yi la'akari ba a sa wannan abubuwa aka tsaya aka yi magana bisa kansu ba saboda duka yawancin ɗalibanmu in kuka yi la'akari duka ncgm saboda wanda ya hito daga primer ya zo sakandare sai ku ga ncgm wannan yawancinsu aka yi kora muna tambayar kanmu wannan abu ne da ko ina ana kira musamman kan wannan muka ce a ah, sai mun ga ma'ikanta na ana kura su dalilin rashin ilimin su ko kuma eh, dalilin rashin eh, abubuwan da ilimin da suka samu ya kawo haka din duka duka ne ina jin ba duka duka ne saboda ana kore su saboda ba su samu mayan inda ya kamata hmm, saboda eh, yau in aka ce a yi tinirkon da shi biski abu ne wanda kowa ya sani ba a ɓoye ba ne ba a yi karatu ba ba kowa zai iya samun muwani inda zai permitir in shi ya fasi saboda ba a yi dejan devoir ba devoir kuma wannan da ake composition ne akai kamar dai makaranta ba a tsaya akai karatu a oh. yanda ya kamata a ka'idance ne ya kamata mm. shekarar nan yanzu shi ya samu muke gani da mu ce a mun yarda an yi rantire mu zo kuma fara shekara yau muna muna mu ce ba a karatu gobe mu ce ba a karatu yau ba a karatu gobe ba a karatu a tsaya a samu solution maita yadda ya kamata ba ku siyasa kenan ba mu siyasa to yasa ba in kuna koke koken ku wato kun hima da hankali a daidai lokacin da ake shirye-shiryen shiga makaranta ko kuwa ta dubara ce ta ku ta tilasta ma ba dubara ba ce ba dubara ba ce ta tilasta ma gwamnati kun san ɗalibi yana da wani abu kawai yadda muke kirarin cewa lokaci-lokaci ne mm. lokacin abu ya yi yayi dai ne saboda kun gani da vacancy ta yi ma'ikanta masu kula da bannin karatu ba taba kiran mu yaran nan kusan ya kamata a kira su ƙarshen shekara gaya da ta yi ya kamata a ce ai prevar in wannan abubuwa in shekara ta ida a yaran a ce to ku ku zo ya ya kamata a yi dan bana ga da za ta kama gatta zama wadda ta huce. na gode eh, da malam eh, buhari mai dake magana ga taron gaba ka gana akwai ƙarshen gaskiya gari ta to ni <laughs> abun ne yana bana mamaki ban ce babu matsala ba Na'am. Ka gane to kamar waɗanne matsaloli kake gani akwai so Ka san shi aka ce in dambu ya yawa bai jin mai ko ba ya kata. Haka ne. Kenan ban cewa babu matsala a lakwal Niger amma a ina so ka dan gaya mana a naka ra'ayi ko kuma a naka gani waɗanne matsaloli ne ke da kwai. Ka san matsalolin yawa gare su. Mm. ba a iya cewa a yi rakunansu su gaba ɗaya a ce gashi akwai matsaloli na na na rashin malamai ba matsala ba ce rashin malamai ga gani na eh, mun shawo kan rashin malamai na gaya hmm. maka ka gane ko to mun shawo to yanzu eh, makarantu da ke cike da ruwa to wannan eh, ita ma ai matsala ce wannan na gani cikin wata tele an gwadi wata eh, kwal cike da ruwa hmm. to na tabbata magajin garin ya mai bayyayuwa shi yarda da nan zuwa dizi december Eh, dizi September. Hmm. Bai sa bai hidda wannan ruwa ba baiwa. Ni na iman da wani abu sai ya hidda su. Tunda naga mutune ne wanda an ka doka an ka mutum ne mai aiki kuma kullum muna ganin aikin da shike yi ni na tabbata kuma shi da yana da yana da susicin kawazicin lakulcin mm. zuciya shi yana kishi makaranta ka gane ko yanzu eh, matsaloli ka wannan shance da yake faɗi naɗin da an kawara ba a ƙare ba shi kasan tafiyar ƙasa tafiya ne na yau kullum kuma tahiya ne ake ba a koma baya tana yiwa wata rana cikin in kana tahi sai ka ta kaya lokacin nan za ka tsaya eh, eh, eh, cire kayan nan wani aikin da kaka son ka yi sai ka tsaya da shi ka gane ko to zaman zaman ta hiyar kasa haka nan na take mm. ba za a cewa wai ba za a yi waɗannan kalasoji dole za a yi su bana gama za a fara su tunda an yi da blokin kuɗi na fara aikin waɗanda waɗanda ba waɗanda farske akwai waɗanda ma an suka yi sun ƙare ba a biya su ba to biyan su za a yi kuma waɗanda an ka fara ba ƙare ba kuma insha Allah lalle ran nan da mun ji labari da an ka muna an ka zo aka ba mu aka yi conference can da so mm. an an haɗi an ce bana insha Allah sun ce kinan fara su za a yi waɗanda ba su ƙare ba ka zan sara kana diban bakin gatari ka gane ka san abin nan da kai shin zai ƙara ka ko bai ƙara ka lakwal yau su sun ce wakilai ne an zaɓe su domin su abin da sa saboda shina wakili ne eh. ita lakwal yau ba ku san da ba za ka sani inda mutum bai tsaye lakwal ba sai ka ce kasashen waje kaga wadda suke lokacin da za ka cizo kuma kasashen waje na rance Allah mun hi su sun hi matsala so dubu da ba nan dai ban taɓa ganin inda aka ɗaukar eh, aka ɗaukar darasi cikin bukka bukka wagga dai wanda kasan bukka ta ƙauye amma kasashen waje bai nan to gudu na gani cikin bukka ka ga yara ana doka ana koya musu lokal cikin bukka to bukka ka gani ko <laughs> bukka ai suna ta tara inda no ba ba dai bane ga nan ni abin ne gani sai casan kina na gani ba dai bane da Niger to mu dawo kan eh. wato wannan magana taka ta eh. ilimi a wannan kasa ta Niger to mm. mutane suna so su gane me yasa a wannan shekaru na baya ake ganin wato taɓarɓarewar karatu gaba ɗaya a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Me ya kawo shi? To, wannan um, tambayar ta mai ɗimbin ma'ana ce eh, mai ɗimbin yawa kuma. Tun da wani nace maka matsaloli akwai sosai bana shekarun ga biyu da suka hara dai. kuma shekarun biyu da suka hala ka san cikin tahiyar duniya ne take hmm. to kuma ka ga duniya cikin shekara ga biyu cikin matsala an ka tsunduma rashin kuɗi kuma uwa uwa uba mun ko sai an ka zama rashin tsaro hmm. ga rashin kuɗi ga rashin tsaro hmm. to wani za a bi ai dole dole sai an kara lahiyar sai da kwanci hankali sai da kwanci hankali dan babu kwanci hankali lokulkin ana su ba da zai din mun gani wani waje ana so a tsaya lokulkin mai sifa fusi to mu gode mu Allah mu gode mu shugaban Kasa da yayi ya buga kai ya buga kawai yace dole sai an kare mutuncin Niger kuma an kare ta tunda yau a yau da babu garin da an ga ce ɗan Tawai sun kame babu shi Niger mm. nan na ma mu yi mu Allah godiya mu yi mu shugaban kasa godiya kenan babu garin da ba a lakwal tunda inda gari inda ana akwai ɗan tawaye kenan bayewa a ilakwal kun gani ko kenan shi yasa matsalolin na na na na na tsaro da kuma na na duniya gaba ɗaya ya zo suka haɗo ma Nijar shi ya sadu wannan abin ɗana abin da shi ke faɗi kasan yaro ne shi na tahi To me yasa shi gwamnati ya zama babban mutum sai haka ne to me yasa shi gwamnati ba zai me yasa shi gwamnati ba zai kokari ba ko da bakin gurgudu waɗannan matsaloli ko kuma waɗannan koke-koke nasu a samu a wani kuri su. Allah ai kai ba ai ba kana gani abin da aka to yalla ko kana nan ya mai ni ka san mani wani bi mutanen matsalan ku mutane mu mutane ya mai da ba mu hita muna ganin abin da ake. Haka ne. Matsalan muke nan amma in an ka tahi karkara an san an yi aiki tun da da ni na zan faɗa maka wani gari biyu mm. da tasawa da madawa ako tasawa da tasawa kalsoshin da an kai tasawa a cikin lokacin ga a shekara hamsin a baya ba yi su ba kuma na ga wani sai ya je ma da eh, kalarsa ba na wanda ga ɗaukar sunan shugaban ƙasa wani sabon sai ya je ne an kai shekara goma sha biyar ya yi sai ya nan wallaha babu babu babu hakrana amma yau da kulkin in ka zo baka gane ta dan an yi aiki ban ce ba siyasa na nake ba ka gane ko ni abin da ni gani ne yake hadi ka gane amma dan ni ga maka in dan buyewa bai yajin mai haka ya mu sai ku hankuri kuma shi wannan abin da kace bai kamata ku ce dole in ba a yi kaza ba a shiga no shiga ake yi sannu sannu sai a yi kawai yanzu in kuka zo wajen negotiation kuna son eh, kuna son kun tambayi dala ɗari sai a ba ku dala ishirin ku ce a ah, ba mu nisan dala ishirin sai an ban ɗari nan nan amsa ishirin kina aka kuma ayi kwanci ne. Ai eh, ta neman yadda za a samu sauran. Amsa abin da akwai ake wannan cewa ayi kwanci ne ana riban dike har matsalar ta zama amma a ci nan ban shiga sai an yi kaza bai. Wannan bai da na ni shawara ta nake baka mafisa. Buhari mai daki bari in dawo gare shi. Mm. Tambaya ta eh, zuwa gare ka Malam Abdulrahman Salifu shin ku da yake ku ne 'yan makaranta me yasa a wannan ƙasa ta mu Nijar a waɗannan shekaru na baya bayan nan ilimi ma wato nazarin ɗalibai ya yi ƙasa. Wallahi wannan gaskiya ka gai da ya kamata kowa ya zamna ya yi la'akari saboda mu a wajen namu a wajen ɗalibai akwai matsaloli a wajen namu akwai kuma rashin gaskiya a wajen namu kun san me yasa na ga haka saboda mm. yau kun gani cikin tahiyar lakwal akwai banni-banni akwai gwamnati akwai ɗalibai akwai mushanni duka kuma kowa yana yi abin da ya gani zai gyara shi ko ba haka ba ne mm. yau in kai la'akari duk shekarun da suka shuɗe zuwa yanzu ɗalibai ba su da kuzari ba su da ilimi kamar na da mu muna tambayar kanmu to ana ce abin ga evolution ko kuma ci gaba ne. To kuma ai akwai abubuwa da dama na ci gaba da za su taimaka ma ci gaban karatu a cikin wannan kasa ta mu amma kuma maimakon haka sai abin ko ja da baya kaɗai ke. Shi da ne saboda in kuka yi la'akari me yasa na ce dalibai eh, wanda suka yi karatu da musamman ku da uwa namu duka da suka yi karatu da mu yanzu ilimin namu ba zai zama ɗaya ba. Mm. Wannan duk inda muka je haka za mu gan shi. saboda a lokacin ku kaya ke da kwai na karatu a lokacin nan lakwal siyasa bata shigo cikin shi hmm. a lokacin nan ɗalibi bai kai sai ya ce yana son kaza da ake mishi shi wannan ya yi nuna wari mm-hmm. kuma a lokacin nan lokaci ne wanda a gwamnati duk abin da za su yi bisa kan ilimi ne me za a yi ga gobe a ce babu kaza shine ake yi mm. yau cikin lakwaloli da yawa kun ga akwai ta banni da ake ce ma seri scientific mm. seri ce da in bayan hankali nan daga kimiyya da fasaha nan daga bacca za ta yi saboda ɗalibai suna yin shi ne suna ga kuma ba su da ilimin kaga na harko tun kayan da eh, mutane suka yi karatu da su tun shekarun da suka shuɗe kayan nan da su ake nan ana yi halorki akwai ci gaba da yawa akwai ci gaba da yawa mm. kaga in ka ɗauka bisa kan banni na internet wanga na abin ga mm-hmm. yanar gizo yanar gizo ya kamata a ce Nijar an kai inda duk wata lakwal an sa an tanadi wannan abubuwa yau shugaban kasa in bai bai da dogon ilimi a kowansu abubuwa da bai iya dole shi da kanshi ya ce yana yin shi dole sai an je kasashen waje an nemo ya kamata a ce inda muka kai wasu abubuwa ba dole sai mun kira wa'ansu da kasashen waje wani gine-gine wani bisa kan ilimi na yanar gizo ya kamata a ce duka a nan an samu wanda ya kamata su yi su. To madala, eh, malam Buhari mai dawaki mun kusa ko mun zo a ƙarshen wato wannan shiri namu shin mun tattauna kan abubuwa da dama matsaloli da suke kawo tarnakaki a game da ci gaban karatu a cikin wannan kasa ta mutan jihar sannan kuma mun tattauna kan yadda gwamnati ta shirya wa wannan shiga makaranta da za a yi a ranar 18 ga watan satumba shin tambaya ta da nake so in ma ko kuma kiran da nake fata ka yi shin akwai wani sako da za ka aikawa su 'yan makaranta da kuma uwayen 'yan makaranta sannan da su ƙungiyoyin malaman makaranta ganin cewa wannan shekara karatu ya zamna gadan-gadan ana yin shi a cikin wannan ƙasa tamu. Magana ta ƙarshe ina kiran su da babban murya. Shi da e, yajin aiki bai magani sai dai shebanna mm. Abu guda ne nake tambayar su ko abin da na ga mutum ɗazu mun ƙohoyin mu buɗe suke. in sun ga akwai matsala su zo a tattauna sannu sannu sai ga dukkan matsalolin nan sannu sannu ban iya duka matsala gaba ɗaya tunda shi ciwo gaba ɗaya na shi ke zakkan mutum ɗan adam amma sannu sannu ne eh, lahiya ga zakkuwa ko ba ya gaske nan ba kenan sannu sannu sai a ga abin da ya kamata a yi wata rana sai ga eh, matsalar ta zama tarihi dan in babu tattauna bai don saboda haka nake roƙon su a zo a tattauna amma cewa ba a ba a rantare ba a rantare wannan bai kamata ba ni na son ku ta ku gwamnan jiha ku zo ku kwatanta mishi kenan saboda haka nan wallahi ko da wani ina ganin kungiyar eh, su ta malama eh ESN e-, e-, e ta ma yan garin ga ina mm. ganin su can kuma ta sandika muna da ma kadar da consultation muhim da in ga muku in shaida muku minister da lancement secondaire muna da kadar wanda akwai uwayen yara akwai 'yan sandika akwai 'yan makaranta ko da wani lokaci muna gamuwa kwanakin tana yawa gobe ko banda gobe kada kin shiga mu mm. to yanzu eh, eh, wannan sako kuma su uwayen makaranta a nan ya mai da ƙasa baki daya mm. hankalinsu ya kwanta yara za su je su yi karatu ilimi kuma za su wallahi na ga maka kun ban kuma bisa gare shi in shiri gaskiya mun shirya muna da kayuna akwai livruka akwai komi da komi akwai kayayyaki da komi da komi akwai kalsoshi da nan da waɗanda ma ba suke da matsalar ruwan na na tabbata da nan zuwa lahadi ta eh, tanin ta kafin da a yi shiga makarantar insha Allah ana ana magaji to abdurrahman da nake fata ah. gaskiya yaro na abinda an kai bala ne mai da Allah ake yi shi ka a maimaita ji yaje yaje aikin da kai ta yi yajin aikin nan da ake yi mu ba ɗan mu ne ko ga mai gasa ba ɗiyan talaka na an gama gasa mun ko ɗiyan talaka na to madalla to hata vraiment abin da an kai bala ku samu ku samu mu zukatan ku ruwa vraiment a barci a daina to to malam eh, mai dawaki barin dawo kaji wato kira na wato Buhari shin a dunkule mi zaka cewa na yi alfahari da magungunan wanda shi tantan namu ya yi fiske yau ni na kalle shi a matsayin uba na ke kallon shi mhm. saboda ko bai tsohi ibana suna iya zama wari ko kuma hakanan dai yadda ya kamata mm. to abu ne dai wanda mun ce muna saurare muna ɗaukan magana kowa muna magana mu saurara muna saurara eh amma bisa kan bannin karatu abu ne da aka shugabanci ne da aka bamu da aka wakilce mu na bayan namu in ba mu saurara musu kun ga matsala ne shi da ne ya yi matsala da komai saboda abu ne wanda aka tura ka gaba wanda ya tura ka in baka sauraron shi kaga gobe bai jin yanzu dai 18 ga watan satumba eh, za a je a yi karatu ko dai kuna kan ku to yanzu dai muna kan bisa kan mu dai yanzu dai yadda na cewa ba za ku shiga makaranta ba idan ta siyasa ce za a yi idan ta siyasa ce da za a yi to kaji ya ce za a kira ku To masu sararan studio Kalangu a wannan lokaci ne muka zo ƙarshen wannan muhara tamu wato eh, wadda ita ce ta farko tare da taimakon malamin da ke kan incin neman ma'ada tare da kuma malaman da kuka ji wato bayanin su akwai dai buhari mai dawaki na ma'aikatar ilimi ta sakandare sannan kuma kun ji akwai wakilin wato kungiyar nan ta 'yan makaranta ta lise da koleji abdulrahman salifu ni ma'ada da ni jagoranci wannan shiri na muhawara studio kalangu nake ce da ku sai kuma wani mako mai zuwa idan allah kai mu.